Ku buɗe kunne ku saurara idan haka ake ba da haƙuri. Muna Germany ne, amma kuma daga nan za mu wuce Nijar mu je mu kalli raƙuma, mu tsara, mu ga al'adunsu. Ga sarkin Fes ne mun gaya mu. Muna shi ne baban abin nan. Yawwa. Kai bari ku da sarkin Fes mun gaya muku, Wallahi mu kiyaye mu. Duniyar nan sai a hankali. Duniya sai a hankali in ta daɗi ka hau jirgi idan ta yi ɗaci ka hau raƙumi. <laughs> Babu jirgi Eh, eh, eh. Rashida mai sa'a cike ko wace cike ba haka ake ba da haƙuri ba ana ba da haƙuri ne ta yadda mai hankali zai iya fahimta don saboda na yi bincike da na gano da hutar neman cike yi ci ƙara hura ta ba neman cike yi ba ci zuba mata da ruwan sanyi don saboda cikin kalaman da cike faɗi da sunan cina nan gaba da haƙuri cewa cike yi idan ta yi daɗi za ci hawan jirgi idan ta yi ɗaci za ta hau raƙuma. Kenan sai ta yi ɗacin ne za zuwa Nijar ki hau raƙuma ko? Ki dibi 'yan Nijar da idon mutunci, ki dibi Nijar da idon mutunci. Idan ba za ki hitowa ki bada da haƙuri ba ta yadda mai hankali zai iya fahimta, a matsayina na ɗan Nijar mai kishin Nijar yadda zan ce miki lokaci ya da za a maida miki da martani ta yaren da kike ji. Idan kuna buƙatar labarai na Nijar da kewayenta, sai ku danna mana kalmar Abonne. Wannan tasha ta suleiman dc tana ƙoƙarin kawo muku labarai ingantattu.